Zirƙibili ina zuwa? Balgale, ina da ni. Na ce ina za ka saurin da kake yi ina kake so ka je? Oh. Na zo kalatu ne. Karatu. Yawwa, alhamdulillah, imame ba? Yayi. Kafin in koma ƙasa mai tsarki, ki zazzage gaba ɗaya, ki dawo kamar rayya. Eh? Rayya? Ka mu